a cikin wahala sosai a wurin nan kowa ba wanda ke so batun shi ya kuma yana, fara da mutanen Isra saboda wannan lokaci a irin wahalan da yake da shi yana tuna kamar ko babu, babu mutum da ke so batun shi ko da ba Allah, ya, ya sake shi ne sai kuma yana wannan aduwa Yau kuma kai kuma kana cikin wani abu kana cikin wani situation ko kana cikin wahala ne ko abin wani abu ke dame ni wani kana cikin abin da kake cikin duka bai da kyau ne ko wani wahala ne kake cikin dai ko wani abu ne ke dame ka ne abin da za ka yi ka wani sai ka yi ka zo a wurin yesu kristo wurin ne yake tambaye mu kamar wani ne ke tona batunka wani ne ke so batunka shi ne abin da za mu ce kawai ne allah yana so kowa Allah yana so kowa kamar yadda muka ji nan saboda ni da ni da kai saboda mutanen duka saboda abin da ya faru a dama a lokacin Adamu da matansa abin da ya faru shi ne Allah bai shika mutum ba Allah yana tunani da mu yana kuma yana bude anya ya bude mana anya yadda muka zo za mu zo mu zama wurin shi Allah ne abin da ya faru a lokacin ma Allah ya halitta sama da duniya ya kuwa gyara wani wuri ne sosai, a wuri mai cewa a wuri mai daɗi, a wuri ne ba wahala, a wurin ba, ba abin da ba anya ba komi da ke dame mutum a wannan gwanan a wannan lokaci. Ba yunwa ba kuma ba, ba bakin ciki ba abin da kake cikin duka zai ya dame ka. Shi ne wannan. lokaci ya sa mutum da matan shi a wurin ni Allah ya gyara muna a wuri mai kyau sosai a wurin aljanna a wurin gadin ida wurin nan wuri mai daɗi ne wurin ni Allah ya sha muna da shi shi ne ne ya ce da ya gen inda Allah ya yi muna abin ya yi muna ya misa ciwo ya zo wurin mutane da mata mutum da mata ya ce musu kamar menene kuke yi na Allah ya ce kar ku ci kowane itacen da ke wannan gonan ne shine matan mutum ya ce mu Allah kama a'a ba haka ne Allah ya ce ba amma dai Allah ya ce mu na kama mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gonan akwai wata gudan da ke tsakanin shine ba mu ya mu ci ran da za mu ci za mu mutu ko da muka taba shi kuma mun mutu shine sitana ya ce matan mutum kamar Allah ya sani in kuka taba shi ko in ka ci ba ka zama kamar shi Allah ka sani abin da yake ke da kyau da kuma abin da ba da kyau shi ne Allah mutum mata mutum ya sai kan ba za ka mutu ba shi ne matan ya kama a ah, shi ne haka ne ni na tama shi dai Allah ya muna kariya nan ko shi ne ya kuwa da ya kuwa ya doki wannan yayan itacen nan ta ce da ta cin nan sai kama mijinta shi kuma ya kuwa ci da suka ci wannan 'ya'yan itacen ya zama musu zunubi da kuma da mu duka mutanen dukkan duka yau duka mutane muna da zunubi saboda a wannan maganan da nake ga muku nan da shi ne Allah ya zo wurin su wata guda wata rana ya da suka ji kaman Allah ya zo Allah na zuwa sai suka gudu suka boye shi ne Allah ya cira su ya ce na kuke sai shi ne amma Adamu ya ce ma Allah kaman ga na da na ji kake zuwa na na boye shi ne Allah ya tambaye shi kaman to shi dai kaki abin da nace kai ka ci yayan da ita nace kai ka cin nan ci kuwa shine mutum ya ce ma Allah kamar lalle na ci amma matan da ka bani mutum da ka bani na matan da ka bani ne ita ta bani na kuwa ci shi Allah ya tambi matan kamar yaya ni ka yi haka mini ni ka yi nan sini, si kuma ya ce makaman ba ni ba ne amma maciji ne ya lura ni na kwace shi da allah ya sani si wannan maciji si ni ya juya kensu maciji na sai ya si ya ce masa daga yau da cikin ka ne da ka tafiya ko daga yau kuma mutum wani mutum ya gan itace ya gan maciji ya kamata da mu kashe shi Allah ne shi ne ya sa muna da wannan fushi bi kaman mutumin da maciji da muka ga maciji yawa mun kashe shi saboda abin da ya faru ga Allah ya yi muna haka muka ga maciji ya kamata da mu kashe shi shi ne Allah ya yi muna haka na da wannan zunubin da nake ga muka ya kama mutanen duka kowane da ke cikin duniyan ga wannan zunubi muna cikin ne shi ne allah ya ya kuma gyara muna abinda za mu yi mu yi saboda mu kuma mu zama tare da allah shi ne ya kawo muna dansa ya kawo yesu kristo shi dan allah ne duyansu kenan shi ne an ka kashe shi shi na kawo jininsa ne za mu samu gafura wannan gafuran ba za ka samu ko ina ba wurin Yesu Kristo dai ne za ka samu ba ba kai da ba ka zo wurin Yesu Kristo ba ba za ka samu gafara saboda kai kuma ka shiga aljanna ba shi yasa ko wanda kai ji na abinda za ka mata ka yi kawai ka zo wurin Yesu Kristo abinda zai za ka ji kawai ka zo wurin yesu kristo sai kuma sai kuma ka nuna ma zunubanka sai ya yafa maka zunubi in ba haka ba ba za ka ba kai ka shiga aljanna ba zunubin da ka shiga aljanna aljanna wurin mai kyau ne aljanna wurin mai daɗi ne in ji wannan gonan ke ga maka ga wannan kuma shi wuri wuri mai kyau ne bayan suka yi zunubin nan sai Allah ya cire su sai ya kunna wannan gonan har yanzu ba mu san wurin da yake ba saboda zunubi zunubi bai da kyau yayani shi ne Allah yana son batinka saboda Allah yana son batun mutanen duniyan duka shi ne ya kawo ransa shi ne ya bure muna anya saboda mu kuma mu shiga aljana mu kuma mu zo wurinsa mu kuma zama tare a ran gobe ciyama ba mu yi haka ba ba mu yi mu zama da Allah ba mu yi mu shiga aljanna ba kuma mu yi mu zama tare da Allah saboda haka Allah ya muna ya bure muna wurin anya ya bure muna wuri wuri ya yana cira mutanen duka saboda kowa zo wurin shi mu shiga aljanna mu zama tare da shi muna wannan roko ne in kana ji na kai kuma ka yi dadin ke ya kamata yau kai kuma ka doku yesu kristo kaman kai ne saboda haka kai da kake ji na abinda ya suwara muna kawai ne sai ka shira yesu kristo ya zuwa shi ka zuciyanka ya zama tare da kai sai kai kuma ka samu gafara a wannan zunubi da yake muke magana da shi kowa na da zunubi da kowa kafin a mankata afirka katin zama dan zunubi. Saboda haka ba wanda zai je ce ni ban da zunubi. duka mu muna da zunubi saboda, ni haka ne ya kawo ransa, ya kawo Yesu Kiristi. Saboda haka ne an ka kashe shi. Saboda haka ne ya kamata ko zo wurinsa ya nema gafara da shi. kana jina kana so ka yi, ka yi haka sai sai ka za ka ce za ka yi wannan guntun aduwa tare da ni. Ni ɗan ina da zunubi. na kuma sani saboda zunubi ka zo cikin duniyan ga saboda haka na ina shirya ka ni ka shiga zuciya na ka shiga rayuwa na zama tare da ni ni kuma zama tare da kai to shi maganan Allah ya gaya mana kamar shi Yesu Kristo yana saya a gaban kofa ni yana buka wanda ya ji sa ya bude zuciya zai shiga ya zama tare da shi me shi sai me shi kuma ya zama tare da shi sai haka ka shiga ka zama ka zo ka zama ka shiga aljanna ka zo ka ka yi wannan addu'a tare da yesu kristo sai a yafa ma sai a yafa maka zunubin duka na wannan roko ne da sunan yesu kristo to in kana so ka yi wannan addu'a sai ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka ce ni ne ka kinka na sani na da zunubi na kuma sani saboda zunubi ne ka shiga cikin duniya na zo ka yau zo ka shiga zuciya na fai mana zunuba na duka sai ka ni kuma zama naka gobe shema na wannan roko ne da sunan yesu kristo to in kai wannan addu'a tare da ni to allah don an yafa maka zunubi yau